Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, "Asalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an wani lafiya. Binta Suleimaniyar ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Litinin 23 ga watan Janairun 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, Mahmud zai ba mu kanun labarai. To binta Prime Minister Poland ya ce kasarsa za ta tattaro wasu kasashe da za su taimaka wa Ukraine wajen samar da tankunan yaƙi kirar Jamus. hukumomi a jihar california da ke nan amurka na kokarin gano dalilin da ya sa wani dan bindiga ya harbe mutum goma har lahira a wani gidan rawa da ke birnin los angeles sannan za ku ji cewa sakataren batul amurka janet yellen na ziyara a zambia a zango na biyu na ran gadin da take yi a nahiyar afirka cuta ce wadda take zuwa mafi yawanci abin kanin labaran duniya kenan. To a cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa hukumar yaƙi da yaɗuwar cututtuka ta Najeriya NCDC ta tabbatar da bullar cutar mashaƙo wato diphtheria a jihohi hudu na faɗin ƙasar. Za kuma ku ji gwamnatin rikon kwaryar Burkina Faso ta buƙaci Faransa da ta kwashe jihohin da ta girke a ƙasar kafin nan da wata guda sakamakon shuɗewar yarjejeniyar ayyukan soja da ƙasashen biyu suka cimma a shekarar 2018 da nufin yaƙi da ta'addanci. Sannan muna kuma tafa da shirin ilmi ga ɗan adam wanda baban gidan Jibril ya shirya kuma zai gabatar. Za kuma aji kaɗan daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu. Amma yanzu ga mamud da labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Prime Minister Poland ya ce ƙasarsa za ta tattaro kan wasu ƙasashe da za su taimaka wa Ukraine wajen samar da tankunan yaƙi ƙirar Jamus ko da Jamus ɗin bata ba da umarnin a hukumance kan a aika da tankunan yaƙin ba. Wystąpimy o taką zgodę, ale to jest temat akurat drugorzędny. My, nawet jeżeli byśmy tej zgody ostatecznie... Prime Minister Mateusz Morawiecki kenan yake cewa yake faɗa ma labarai a yau litinin cewa Poland za ta nemi izinin Jamus duk da cewa neman izinin a hukumance na Berlin ba shine abu muhimmi wato muhimmi a yanzu ba. Ministan harkokin wajen Jamus Annalena Baerbock ta faɗa wa gidan talabijin ɗin Faransa na TV Channel LCI a ranar Lahadi cewa idan poland ta nemi izinin aikawa da tankunan yakin kira jamus ba su da wata matsala shugaban ma'aikatan fadar gwamnatin ukraine andrew yamak ya faɗa a wani sakon telegram da ya wallafa a yau litinin cewa ƙasarsa na buƙatar tankunan yaƙi ɗari ne ba goma ko ashirin ba hukumomi a jihar california da ke nan amurka na kokarin gano dalilin da ya sa wani dan bindiga ya harbe mutum goma har lahira a wani gidan rawa da ke birnin los angeles lamarin ya faru ne yayin da ake bikin sabuwar shekara na luna da al'ummar asi ke yi wani harbi na kan mai uwa da wabi ya jefa fargaba a zukatan al'ummar ta asiya mazauna amurka tare da dasa alamar tambaya kan gudanar da sauran bukukuwa a duk faɗin ƙasar sai dai 'yan majalisar wakilai da ke wakiltar california judy chu ta ce kowa ya kwantar da hankalinsa what want to do is to say to community feel safe ta ce kada ku razana a yanzu babu wanda rayuwarsa take cikin haɗari saboda ɗan bindigar ya riga ya mutu a jiya lahadi aka gano dan bindigar a mace a wata mota inda aka fahimci cewa harbe kansa ya yi lahira bayanai sun yi nuni da cewa dan bindigar ya tsere ne a motar bayan da mutane suka dakile wani yunkurin da ya yi na biyu na buɗe wuta a wani wuri na daban sakatariyar malin amurka janet yellen na ziyara a zambia zango na biyu na rangadin da take yi a nahiyar afirka ana kallon ziyarar ta yellen a matsayin wani yunkuri na ɗabbaka ayyukan saka hannun jari da 'yan kasuwar amurka ke yi yayin da takwarorinsu na china suka mamaye ƙasar abu na farko da masu ziyara a ƙasar ta zambia ke gani shine yadda aka sake fasalin filin tashin jirage na kenneth kawunda wanda wani aiki ne da cenawa suka gudanar da kudadensu a shekarar 2015 kazalika cikin lusaka babban birnin ƙasar ta zambia na ɗauke da alluna da dama da ke nuni da tasirin Beijing a birnin wani abu da ke ƙara nuna alama ta gugayya da Amurka. To nan ba da jimawa ba Mahmud zai kama da ƙarashin labaran duniya, amma kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko. To hukumar kare yaduwar cututtuka ta Najeriya NCDC ta tabbatar da bullar cutar ma mashako wato diphtheria a jihohi hudu na fadin kasar. A bayanan da take fitarwa game da cututtuka da aka samu bullar su a kasar, hukumar ta NCDC ta ce akalla mutane 34 ne suka mutu a fadin kasar sanadiyar wannan cutar. Daga Abuja wakiliyar murya Amurka Hawa Umar na dauke da karin bayani. a bayanan da take fitarwa game da cututtukan da aka samu bullarsa a kasar hukumar ncdc ta ce akalla mutum 34 ne suka mutu a fadin kasar sanadiyar cutar shugaban hukumar ta ncdc dr ife dayo adetifa ya ce bullar cutar na da nasaba ne da rashin karɓar rigakafi kwararren likitan yara dr lawal musa tahir ya yi mana ƙarin bayani game da cutar mashaƙo cuta ce wadda ƙwayoyin cuta jinsin bacteria mai suna corynebacterium diphtheria take kawowa kuma cuta ce wadda ta fi kama yara musamman 'yan kasa da shekara biyar sannan kuma da manya ma wanda suka haura shekara arba'in cuta ce wadda take zuwa mafi yawanci abin da ya shafi ah, numfashi ne wato respiratory infection akan samu lokacin da wannan kwayar cuta kan iya kawo gyambo a fata amma mafi yawanci dai wanda yake da illa shine wannan na respiratory infection din kuma shine yake iya zama annoba kuma ne ke kisa sosai kuma shine a wannan lokaci yanzu da ake fama da shi. Daraktan tsare-tsare bincike da ƙididdiga na hukumar lafiya matakin farko a Abuja, Dr. Abdullahi Bula Magarba ya tabbatar da cewa akwai rigakafin cutar ta mashaƙo. Wannan cuta dama tun farko tana da ɗaya daga cikin cututtuka guda shida wanda ake cewa six killer diseases wanda yake tun tun ba da aka fara aiki rigakafi a Najeriya da kuma duniya gaba ɗaya tana ɗaya daga cikin wato alluran da muke barawa, Tana cikin allura guda uku da muke diphtheria tusis da tetanus da ita ake barwa to kuma yanzu da aka samu ci gaba ta ɗaya daga cikin allurar da kafi da muke kira penta allurori biyar ne a haɗe wanda yake ake bayarwa wanda akwai ta diphtheria din akwai pertussis akwai tetanus akwai hemophilus influenza to wannan allurar kafi akwai su don watan da ya wuce na disamba din nan mun raba a kasar nan gaba daya saboda haka duk cibiyoyin da suke suke ba kafin allurai to lalle lalle akwai wannan maganin abin da muke faɗakar da jama'a shine lalle lalle duk lokacin da aka haifi yaro ko yarinya da ta yi sati ko kuma ya yi sati shida to a je a fara ɗauka na farko sannan kuma in ya yi sati goma ko a koma a ɗauki na biyu sannan sati goma sha hudu da haihuwa ya je ya ɗauki na uku to duk lokacin da yaro insha Allahu aka ba shi ko aka bata wani rigakafi guda uku to yana da wahala a ce an samu wannan diphtheria ko kuma in ma ta shigo din to lalle ba za ta yi tasirin da za ta kwantar da yaro ko yarinya ko kuma a ce ma za a je ga rasa rayuka ba. Hakan dai ya biyo bayan yaki da kasar ke yi ne da cututtuka kamar kwalara zazzabin lasa zazzabin malaria da kuma corona. Hauwa Umar muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To madalla an gaishe ki Hawa Umar har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Mahmud da karshen labaran duniya. ta hukumomi a Pakistan sun ce kusan daukacin kasar na fama da matsalar katsewar wutar lantarki yayin da wani mataki da hukumomi suka dauka na rage kudaden da ake kashe a wannan fanni ya kasa ta yin tasiri. akan kashe wutar lantarki a sawa'in da ba a matukar bukatar ta domin a takaita barnatar da man da ake amfani da shi a sassan kasar ministan makamashi kuram daskir ya ce a yau litinin injiniyoyi sun fara ayyukan maido da wutar ta lantarki a sassan kasar ya kara da cewa duba da yadda ake samun raguwar bukatar wutar ta lantarki da daddare sukan sa a kashe wutar a wani mataki na takaita barnatar da ita 'yan jarida a ƙasar kamaru na neman a gudanar da bincike mai zaman kansa bayan da aka she wani abokin aikin su mai suna matina zogo a yawunde babban birnin ƙasar a makon da ya gabata aka yi garkuwa da zogo wanda ya faɗa a baya cewa ana yi wa rayuwarsa barazana saboda wani rahoto da ya yi kan wata badakalar cin hanci da rashawa da ta shafi ma'aikatan gwamnati a yau litinin kusan daukacin kafafen yada labaran kamaru sun yi allah wadai da kisan zogo wanda suka kwatanta a matsayin dan jarida mai kwazo da ya kware wajen kwarmata bayanan da suka shafi cin hanci da rashawa aka da Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To bari mu garzaya kasar Burkina Faso inda gwamnatin rikon kwaryar ta bukaci Faransa da ta kwashe sojojin da ta girke a kasar kafin nan da wata guda sakamakon shuɗewar yarjejeniya ayyukan soja da kasashen biyu suka cimma a shekarar 2018 da nufin yaƙi da ta'addanci. To sai dai gwamnatin Faransa ta ce bata fahimci abin da hukumomin Burkina Faso ke nufi ba da wannan mataki. Wannan ne dai na baya-bayan nan a ci gaba da takaddamar da ke faruwa tsakanin kasashen biyu. Daga Yamai ga wakilin murya Amurka Sulaimu Barma da rahoton. A shekarar 2015 ne Burkina Faso ta amincewa Faransa ta kafa sansani mai dakaru 400 a ƙarƙashin wata yarjejeniyar da sai a watan Janairun 2018 aka soma aiwatar da ita da nufin yaƙi da 'yan ta'adda. yarjejeniyar ta ba da dama ga kowanne daga cikin bangarorin ya canza ra'ayi idan bukatar haka ta taso dalili kenan gwamnatin burkina faso ta wa faransa wata guda ta kwashe sojojinta saboda a cewarta an zo ƙarshe matakin da a yanzu haka ya fara ɗaukar hankulan masu fashin baki akan al'amuran yau da kullum kamar su shugaban gamayyar ƙungiyoyin rezo esperance bashar muhammad dama kasan tun kwanakin baya ya matasa sun yi zanga-zanga suka yi suka kewaye wannan barikin sojojin wanda ake cima kambuwasi da tambaya cewa wannan sojojin na ƙasar faransa su bar ƙasarsu to ina jin shi ne su yanzu magabatan na ƙasar suka mai da hankali don su zartar da wannan manuwar ta matasa to suna ganin kamar cunkoso ne na wuhi suna nan ɗin kuma ƙasar tana ta fuskantar matsalar tsaro sun san dai kare ƙasarsu bisa wuyansu ne ya ba to wata kuma eh, nazarin yana ba da cewa tana yiwuwa don sun hangi yanzu su yi hulɗa da rasha ne koko da ƙasar iran wajen tabbatar da wannan tsaron. a watan da ya gabata shugaban ƙasar ghana nana akufo ado ya yi hasashen cewa kamfanin wagna na sojojin hayar rasha ya shigar da askarawansa a ƙasar burkina faso da ya haifar da tayar da jijiyoyin wuya a wancan lokaci to amma a cewar masanin sha'anin tsaro a bas mumuni sabon matsayin gwamnatin ta kanal ibrahim traore alama ce da ke nunin biri ya yi kama da mutum kasar france abin da take jira kenan eh, tun da sun yi alkawari cewa ba su iya aiki da inda an da sojawan haya kenan kamar dai kayace an ka cire musu cikin takalmi amma har yanzu dai ba a hutu kara-kara ba kamar shugabanni ba su to sun da kai musamman ga abin da ke faruwa a kamfanin sada labari ne a ajansa eh, da information burkina faso shi ne fito wannan labarin satar matan nan 'yan burkina faso sama da hamsin da rahotanni suka ayyana a farkon makon jiya abu ne da gwamnatin kasar ke zargin shiri ne da aka kitsa takanarsa daga ketare a cewar ministan sadarwa rim talba jan emmanuel wedrago saboda haka masana ke alakanta matakin korar sojan na faransa da wannan al'amari wannan abu yana ɗaya daga zargi kuma da zai karfafa zaton da burkina faso ke ma mutanen waje har faransa kenan hujja ce mai muhimmanci in zaton nasu ya tabbata na su kori eh, sojan faransa dama sun kori representant din suna zargin ta da cewa ita ma kamar tana da alaka da 'yan ta'adda tana tafiya inda ta ga dama ta dawo amma sun musamman 'yan kasa ba su yi wannan. Shugaba Macron da ke bayani wa kafafen labarai a washe garin bayyanar labarin ɗaukar wannan mataki ya ayyana cewa bai fahimci abin da gwamnatin Burkina Faso ke nufi ba da buƙatar ficewar dakarun Faransa daga ƙasar. Saboda haka ya yi fatan a yi masa haske akan wannan labari. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Madalla an gaishe ka Sule Mumuni Barma da wannan rahoton. To an kammala wani babban taron yini biyu na yaƙi da ta'addanci a Lome babban birnin ƙasar Togo. Taron ya samu mahalarta fiye da ɗari biyu da hamsin da suka hada da shugabannin majalisun dokoki na ƙasashen Afirka da ƙungiyoyin masu zaman kansu na matasa da wakilai daga hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya. Wakilin murya Amurka Hamza Adam da ke kumasi ya haɗa mana rahoton. Taron da aka gudanar a birnin Lomi na kasar Togo ya samu halartar kungiyoyin matasa da wakilan majalisu da shugabanninsu tare da wasu jami'ai na majalisar dukkin duniya. Yayin jawabin ta shugaban majalisar dattawan kasar Togo Yawa Jibodi Sigan ta ce. Hare-haren ta'addanci na barazana sosai ga ci gaban nahiyar Afirka kuma matakin soji kadai ba zai iya shawo kan matsalan ta'addanci a nahiyar ba sai an haɗa kai tare da tinkarar matsalolin da matasa ke fuskanta. Shi kuwa jigo a majalisar dattawa ta ƙasar Ghana James Agalga da ya wakilci Ghana a taron ya ce. muka maganar da muka yi duka it eh, terrorism da eh, ya fara eh, cikin sahelian countries da ke west africa mali niger a eh, burkina faso ke yanzu haka suna neman su attack ko justice a tun ma an yi fada daga togo ayifa da daga Cote d'Ivoire mukere ne kaman Ghana ne da ya kwalla ba su iya sun ataka Ghana ba shi yasa parliamentarians da ke eh, West Africa Africa duka mun yi meeting da Gablomi and eh, meeting nan she mun mun discuss eh, abin da parliamentarians za su yi to prevent terrorist attacks cikin countries so an discuss waɗansu problems kaman the uh, unemployment rulin da ya kamata youth kuma to play Parliament's legislations in the kamata to pass law a year to prevent terrorism cikin africa west africa the uh, various countries mun um, oh da uh, shi anti-terrorism abin da agency su na look at the. government of Qatar su sponsor. So almost all the countries, Egypt, eh, Morocco, northern African countries da su duka sun zo sun To ko wannan mataki zai iya shawo kan matsalan ta'addanci a nahiyar Afirka? Wannan ne tambaya da naima mai sharhi bisa harkan tsaron ciki da wajen gane Malam Irbad Ibrahima inda yake cewa in an zo lamarin counter terrorism za ka ga in ba sa matasa cikin tahiyan ba za yi wuya domin wayanda ake recruiting su su suna kai hare-hare satan 'yan shekara goma sha wani abu ne ashirin da wani talatin da wani ko kuwa ma a ce ma cikin arba'in to shi ba dattawa kawai ake bukata na wasa kwakwalwa kan wanga lamari ba so shi in yau an kara an hada karfi da karfe cewa kuma da doki ilimi a kuma doki outreach ko kuwa zuwa wurin mutane a ba da fikirori da sauransu abin da ya kamata yi kenan domin da karfin tuwo kawai baya samun a cimma guri face an nemi matasa a sha hankulansu ko a jawo hankulansu kan wasu lamura wani matashi tsohon dan bangar siyasa a ghana ahmad isa na ganin samarwa matasa sana'ar yi shine hanya ɗaya tilo da zai kawar da hankulan matasa a kan shiga ta kungiyoyin 'yan ta'adda. Yutun nan wallahi da su za a yi a doki mai a yi wani mugun aiki da shi yutun nan. Kyan da yut kunnin su ya zafi mutum ya tashi da sassafe shi je zamna biz. Dole wani ya zo ya influence shi da wani mugun aiki dole zai je ya yi. Hamza Adam muryar Amurka daga Kumasi Ghana. A gaida Hamza Adam da wannan rahoton masu sauraro yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe goma ne da minti goma sha bakwai wato a karfe goma karfe hudu kenan na yamma a Najeriya, Nijar kamar da Chadi wato kuma karfe uku kenan da minti goma sha bakwai a Ghana. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci sha shida, ishirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. a jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita da da biyar baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet akan voahausa.com muryar amurka.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumi su yanzu kuma sai shirinmu na ilmi garkuwar dan adam ilimi garkuwar dan adam can hakika ba da tangarda ba kanji marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku jama'a kiranmu nake bisa dajewa jama'a kiranmu nake. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwa dan adam. A makon da ya gabata mun fara kawo muku hirar da wakilinmu Mansur Sani da wasu malamai game da shirin gwamnatin kasar na dakatar da bibiyan ɗalibai a makarantu ko jami'o. jami'oyin kasar domin tabbatar da ganin sun yi koyi da abubuwan da aka koya musu a wuraren ayyukansu kafin na jaku da nisa ga mansur da bakin nasa sunana salai umaru to mu dai mu ne eciden na fari nan na iit e na maradi harkan aikin wuta to in gwamnati ya yi wannan abun kenan yana so ya bata harkan eh, enseignement professional et technique don ba kowa ne gwamnati yana yi dauka ba ana so in sun hito matasa su yi aiki da hannu da kansu ta matukar ba za su asa ido ba a tantance ce za a samu matsala ala za a samu matsala babba dan yaran suna hito ne ba su yi komi ba ka gane ko kenan a harkan karatu an maida shi ba kenan yanzu a ce mutum ya ta yi aiki sai gani mutum ya kasa mai gabaki a ce ya iya mai an ce ta yi yi kanshi sai ya kasa kasan ko abin bai yi ba in dai harkan ne an sanya ma professional bai yi ba sunana abdulwahid suleiman abubakar donc entreprise da ake ce ma iasa e construction da take aiki cikin gina ni wannan abun da na ji ya bata min rai kwarai ko in ce ya dan hargitsa ni kwarai me yasa abun da sa ne mu deja muna da ma'aikata muna ginoni da wani sauransu kuma muna samun istajiyar masu koyo da suke bayan mu deja akwai eh, na kasi akwai mankama mu abun da ma muke fata a kara wannan an kadar ma'in saboda abubuwan su tahi a dan samu a rage illolin gina wadda ba ta cikin ka'ida da sauransu to yanzu an ce an shahe abun gaba ɗaya kenan abun gaba ɗaya ya rikice in aka ce ma musannai ba za su bi ɗalibai ba su san abin da suke ciki sai ka je an sha korar ka da yawa wajen aiki ba sai baka yi aiki ba ba dole sai ka ta ka dauki wata formation can daban to kaga deja wannan abun bai yi ba mu deja mu da muka gama karatun tun jimawa tun kafin a yi wannan zancen mu fatan mu shine ma a karfafa wannan sutenance inda ake yi a ƙara kuma yanzu an ce an hudda shi abun ya yi muni kwarai ban san wanda zan kwatanta muku shi ba me ya yi muni kwarai kwarai kwarai kwarai ya muni kwarai bai daɗi ba wannan shawaran a hudda gatta zo ga in ba a kara ba ga a rage sunana madan salisu malika idrisa yana aiki na onaha maradi electromechanician ce ni tunda wannan bibiyar da ake yi abu ne mai mahimmanci kwarai ma to ina kira ga gwamnati wannan tsarin gaskiya ka a hudda shi don aka ce a cire shi ba abin da yara za su koya Shin komi sababbin ɗaliban na yanzu suke ji ko kallon wannan mataki? Asuma Sani Abdullahi ɗalibi ne a jami'a nan ta Maradi. a nct yana shekara ta uku a filiyar inda ake cema electromechanic a haka fita da makanikanci kiran da muke a gwamnati shine ya dawo kan magana ta yi a maido da ake a da. Majma Alu Shi shine ni dalibi ne a shekara ta biyu bangaren ginoni. Ni horko da ni je wata magana abun ya bana maki kwarai. Wannan an kadire ma bibiya da aka yi ma HDN wani ke karatu jami'o'i kamar shi ne ke sa aikin su yayi kyawu. parce que kamar malumai su ne ke karantar da mu in sun karantar da mu ko teori ce suke nan ga mu mai dai in mun ka tai saman tere mun ka yo aiki mun ka gama mun ka dawo kenan sai da sa hannu su ne zamu iya koyan wani abu ko ko su za su gwada muni yanda zamu yi mu cika aiki mu yanda ya kamata furke mu ma kannan mu wani ke ba gare mu sun zo wajen mu suna iya su tambaye mu yaya ne wanga abubuwan ake ake yin su sai mu ma mu iya kama musu bangare ma sai dauke shi ma kamar haki ne namu wanda ya kamata a yi mana shi to kuma yau gashi wasu da dama sun to sun yi shi sun wuce yau mu gashi an ce mu ya zo gare mu kuma an tsaye da komi an ce babu shi babu shi tattaki a ofishin shugaban jami'ar ta maraɗi sai dai ban samu ganin shi ba da na kira bai samu ɗaga wayata ba har yanzu a lokacin da nake kammala haɗa wannan rahoto. Alhaji Attahir Fararu shugaban tsangaya ta fannin kimiyya da fasaha na jami'ar EET reshen jihar Maraɗi kowane mataki za ku ɗauka kan haka. Matakin da muka ɗauka shine mun ce aikin da ba ya da kyau da ba ya da inganci ba za mu ba shi wani maki ba kenan yara suna nan gajira ba don muna so ba don saboda gaba ne muke a cikin wannan minista minister na asima superior ana yin bts wanda yake da matsayi irin na diplom namu wannan na det kuma har yanzu ana kawo nan wajen mu yaro ya kare aikin shugaban mu to me zai hana su wa'ina saboda bts yaro shi yake biya nan kuma na gwamnati shine za a hidda shine muke mamaki amma a mataki na kasa da jami'a a epdr a cfpa wanda suke irin karatu irin namu na fasaha ana karewa me yasa nan za a huda a wayannan makarantu na da suke kusa da mu na masu zaman kansu kamar sai ta asini kamar sai ta ana ana har yanzu ana wannan abu emic eh, ekol eh, wannan ta mai irin tamu har yanzu ana wannan abu amma mu da muke karkashin jami'a mu ne ake so a mana bugu ɗaya eh, ko kowa mu ta ƙasa ce su hukumomi suna da yanci in sun ga abu ko bai gyara su amma su shawarce mu su ce menene kuke gani wanda za a yi in nauyi ne a wurin gwamnati a rage nauyi ko kuma kai ya taba ingancin karatu amma ba kai tsaye ba wanda harkar EET an fara shi ne a mara da tawa da da magana kenan duk wani mushan jami'a da ya taso a yamai bai san shi ba ko ina wanda suka zo daga yamai ba san su ba kenan babu wani himu sanin abin da ake a EET tunda mu sai da aka yi tahiya zuwa horon shi aka je gani a harko ya ake yin harkar EET muka zo muka yi muka kawo shi nan Nijar kenan babu wanda ya musanin wani abu in ba yi magana da mu shi na ba yi magana da shugabannin EET a ce ga matsala da take faruwa ya ku gani to duk ba yi wannan ba zartarwa na yake daga sama kuma zobe ta tayar kyau masu sauraro a nan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin mansur sani daga maradi da kuma jami'ar da ta bada umarnin shirin jolly ladies gresham na ku babin girci ke cewa a huta lafiya sai wani mako. can hakika ba da tangarda ba kan ji marar ilimi abun rainawa To a gaida baban gida Jibril yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke turo mana ta imel. Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Isa Lawan Girgir, magajin garin Girgir a jihar Yoban, Najeriya ya fara da sallama. Ya ce shirin gwamnatin Najeriya na janye tallafin man fetur a watan Afrilu mai zuwa hakan ya yi daidai. Sai dai wani hanzari ba gudu ba. ya kamata idan an yi janye tallafin man fetur ya wadata a lungu da sako na najeriya sakonmu na gaba cewa iyaye da malamai da sauran dattawan unguwa a duk inda muke da fatan za mu himmatu sosai wajen ganin mun baiwa yaran mu kyakkyawar tarbiyya domin su taso a matsayin mutane na gari duba da ganin su ne za su iya zama shugabannin gobe sako daga haruna muhammad katsina shugaban kungiyar muryar jama'a da wasila yusuf goren gida alfijir fm katsina da isa babba ali direban jefa garejin manda kaduna shi kuma shehu adamu jau shawara ya bayar ya ce 'yan takara da ke daukar wa talakawa alkawari a wannan lokaci na yakin neman zaɓe to ku sani cewa shi alkawari dai kaya ne idan aka dauka dole fa sai an sauke sannan za a rabu da nauyin shi don haka ya kamata ku ɗauki wanda za ku iya saukewa. shi kuma sa'unmu na gaba ya fito ne daga alhaji mele fari ya ce mun shigo wannan shiri ne domin mu yi kira ga babban bankin najeriya cbn ta taimaki al'ummar najeriya ta kara wa'adin amfani da tsaffin kuɗaɗe da za a canza domin harkokin kasuwanci suna so tsaya duba da yadda da yawa daga cikin 'yan kasuwa suna gudun karɓar su sakonmu na ƙarshe a yau cewa a zahirin gaskiya mutane suna cikin takura sakamakon takaita wa'adin karɓar tsaffin kuɗaɗe da bankin babban bankin najeriya wato cbn ya yi don haka muke neman da ƙara wa'adin karɓar tsaffin kuɗaɗen ganin da al'ummar yankunan karkara suke da kuɗaɗe a hannunsu sako daga ukashi abdulsalam koko jihar kebban najeriya An gaishe ka Sarfilu Hashim Gumel yanzu kuma sai labarai a takaice. to prime minister poland ya ce kasarsa za ta tattaro kan wasu kasashe da za su taimaka wa ukraine wajen samar da tankunan yaƙi ƙirar jamus ko da ita jamus ɗin bata ba da umarni a hukumance kan aika da tankunan ba minista harkokin wajen jamus annalena barbok ta faɗa wa gidan talabijin ɗin faransa na tv channel lci a ranar lahadi cewa idan har poland ta nemi izinin aikawa da tankunan yakin kira jamus su ba su ba za su hana ba shugaban ma'aikatan fadar gwamnatin ukraine andrew yarmak ya faɗa a wani sakon telegram da ya wallafa a yau litinin cewa ƙasarsa na buƙatar tankunan yaƙi ɗari ne ba goma ko ashirin ba hukumomi a jihar california da ke nan amurka na kokarin gano dalilin da ya sa wani dan bindiga ya harbe mutum goma har lahira a wani gidan rawa da ke birnin los angeles lamarin ya faru ne yayin da ake bikin sabuwar shekara na luna da al'ummar asiya ke yi wannan harbi na kan mai uwa da wabi ya jefa fargaba a zukatan al'ummar ta asiya mazauna amurka tare da dasa alamar tambaya kan gudanar da sauran bukukuwa a duk faɗin ƙasar ta amurka sakatariyar batar malin amurka janet yellen na ziyara a zambia a zango na biyu na rangadin da take yi a nahiyar afirka ana kallon ziyarar ta yellen a matsayin wani yunkuri na ɗabbaka ayyukan saka hannayen jari da 'yan kasuwar amurka ke yi yayin da takwarorinsu na china suka mamaye kasar abu na farko da masu ziyara a ƙasar ta zambia ke gani shine yadda aka sake fasalin filin tashin jirage na kenneth yaukawunda wanda wani aiki ne da chinawa suka gudanar da kudadensu a shekarar 2015 kazalika cikin lusaka babban birnin kasar na zambia na dauke da alluna da dama da ke nuni da tasirin beijing a birnin wani abu da ke kara nuna alama ta gugayya tsakanin amurka da china hukumomi a pakistan sun ce kusan daukacin kasar na fama da matsalar katsewar wutar lantarki yayin da wani mataki da hukumomi suka dauka na rage kudaden da ake kashewa a wannan fanni ya kasa yin tasiri akan kashe wutar lantarki a sa'o'in da ba a matukar bukatarta domin a takaita ɓannatar da man da ake amfani da shi a sassan kasar ministan makamashi kuram daskir ya ce a yau litinin injiniyoyi sun fara ayyukan maido da wutar lantarki a ƙasar ta pakistan to masu sauraro da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi za mu sake dawowa da wani sabon shiri idan allah ya kai mu yanzu a madadin mahmud lalo wanda ya taya ni gabatar da shirin sai julie leathers gresham wadda ta bada umarni da injiniyan mu na yau ni ce taku Binta suleimani yaro nake muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC huta lafiya ma assalam amma kada ku yi nisa domin shirinmu na yau da gobe na tafi.